cikin wani takaitaccen bidiyo wanda suke cewa trailer wato wani dan tsokaci ne game da wani fim da za a fitar an ga fitaccen yar wasan Hausa da ake cewa Rahama Sadau tana faɗin tana cewa a kashe mata wato sautin karatun Alkur'ani wanda aka ji ɗaya daga cikin malaman ƙasar nan yana rerawa yayin da ba a kashe ba ta yi tsaki tana mai umarni da a kunna mata waka wannan batu ya ɗau hankalin mutane inda suke ta tofa albarkacin bakin su musamman ma kasancewa da farko wasu sun ɗauka cewa a gaske ne sai daga baya suke cewa ai trailer ne ma'ana tsokaci ne na wani fim da ta gabatar Wana ɗauki hankalin mutane da dama duk da yake ban so in yi magana kai ba kasancewar ita Rahma Sadau tana ɗaya daga cikin mutanen da suke ƙaurin suna wajen taso da abubuwa makamantan waɗannan waɗanda za su janyo kace na ce a social media waɗanda suka raba addini misali shigar da ta yi wata ta kai ga an yi ɓatanci ga annabi ta dalilin wannan shiga duk da yake mun kare ta mun cewa laifin ta bane domin ta sa kayan dan a jingina annabi kan magana ba a'a ta sa kayan ne wanda hakan ya saba addini kuma annabi ya tsinewa masu yin hakan laifin ta shine wannan zagin da ya yi hukuncinsa da bai cancanci a ɗabbaka wannan akan ta ba to dai tana da kusakurai waɗanda muke roƙon Allah ya fi mata ya kuma shirya da ita to yawan magana akan wanda aka yi wa nasiha bai ɗauka ba an kuma bai ɗauka ba kamar wani nau'i ne na bata lokaci sai dai na ci karo da magana ɗan uwa ya yi magana akan ta yana mai yi mata nasiha akan yiwa wa alƙur'ani tsaki wanda addinin musulunci da wanda ya zagi Allah da gaske da wanda ya zaga da wasa duk hukuncinsu ɗaya duk wanda zai zagi manzon Allah da gaske da wanda ya da wasa da sunan fim duk hukuncinsu ɗaya to haka littafin Allah alqur'ani wanda ya tsaki ga qur'ani mana bai masa ba da gaske da wanda ya a cikin fim da sunan wasa duka hukuncin su daya duka ba koma menene zamu ji daga bakin malam yayin da yake shirye mata da nasiha a cikin wannan takaitaccen bidiyon to ɗan uwa abin ba cewa komai face inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil kun dai kalli wannan bidiyon da ke kusa da ni na yar fim Hausa mai suna Rahama Sadau wanda tana cikin mota aka sanya Qur'ani kaset ɗin Kur'ani. Aka sanya kaset din Qur'ani Ku ga rashin kunya da rashin ladabin da ta yi ta yi wani tsaki. Tsaki wa Kur'ani wallahi wannan aiki ne na kafurci tsaki wa Kur'ani. Ta yi wa Kur'ani tsaki sannan ta cire kaset ɗin Kur'ani aka sanya kiɗa. Abin takaicin 'yan uwa aka yi bidiyo kuma aka yaɗa shi a duniya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. wannan wani fito na fito ne da Allah wani rashin kunya ne da rashin ladabi wa littafin Allah haka kundin da babu irin gagara ba dau littafin Allah Kur'ani aka yi wa tsaki aka cire Kur'ani aka sanya kiɗa kuma aka yi bidiyo aka yaɗa shi a duniya saboda rashin kunya da rashin ladabi to wallahi ita wannan 'yar fim rahma Sadau wallahi muna jan hankalinta muna jan hankali gare ta muna yi mata nasiha wallahi ta yi gaggawa ta tuba ta yi gaggawa ta tuba akan wannan abin da ta aikata ta koma zuwa ga Allah ta yi nadama ta yi takaici ta koma zuwa ga Allah akan wannan abin da ta yi ta yi nadama ta yi kuka akan wannan abin da ta yi ta mirere cewa Allah ta nemi ya gafarta mata in ba haka ba wallahi ana jiya mata tsoron bala'i da wani ukuban da zai iya riskanta Tunnan duniya wallahi ana jiya mata tsoro saboda Kur'ani ba a masa rashin ladabi akai labari wallahi ana jiya mata tsoron wani bala'i da wani musiba ya dirkake ta tun duniya Qur'ani ku duba littafin Saidul Khatir na Ibnul Jauzi yace Abdul Aziz Ibn Abdul Majid yace akwai wani mutum a Khurasan ku ji ka al Kur'an fi salasati ayyamin wannan mutumin a Khurasan ya rubuta Kur'ani a cikin kwana uku a cikin kwana nawa kwana uku ya rubuta Kur'ani? to falaqiyahu rajulun fasa'alahu fi kam katabta hadha alquran sai gamu da wani mutum bayan rubuta Kur'ani a kwana uku sai gamu da wani mutum sai mutum ya tambaye sa a kwana nawa ka rubuta wannan Kur'ani. to sai rashin ladabi wa Kur'ani sai dauki yatsunsa guda uku haka yace fi thalathati ayyamin yace a kwana uku ma'ana dai yana nuna kaman Kur'ani da ai ba wani abu bane Qur'ani ai ba wani abu bane dai rashin ladabi ya kamata in zai magana akan Qur'ani ya magana da ladabi da uslubi wanda ba haka ba ba irin wannan ba amma ya daga yatsunsa guda uku yana so yace ai Qur'ani ba wani abu bane ya rubuta a kwana uku ya daga yatsunsa da haka yana fi salasati ayyamin a kwana uku kai sai iktibasi ma da wani aya cikin alkur'ani yace wa ma massana min luwub yace ko gajiya ma ba mu yi ba da na rubuta a kwana uku kai da bai ladabi wa Qur'ani ba ya kamata in zai yi magana akan Qur'ani ya yi ladabi ya faɗa da wani dai yare na ladabi amma haka yana wa Qur'ani wani haka wallahi suka ce na ɗaga yatsunsa haka yana wai ya rubuta Qur'ani a kwana uku suka ce take yatsun nasa suka shanye yatsun nasa ya bushe haka ko motsi baya yi bai sake amfanuwa da wannan yatsun guda uku ba har ya bar duniya take Allah ya dirƙaƙe sa ku ga fa abin da yayi to wallahi na rahama sadau ku duba ya fi muni shi ku ga dan abin da Allah ya dirƙaƙe sa take take Allah dirkake sa yatsunsa suka bushe bai sake amfanuwa da wannan yatsan ba har ya bar duniya nata ya fi muni ku ga fa tsaki wa littafin Allah sannan aka cire aka sa kiɗa kuma aka yaɗa wa duniya abin takaici aka yaɗa wa duniya la haula wala quwwata illa billah wallahi ana ji mata tsoro ta yi gaggawa ta tuba wani zai iya ce to ai nata ya fi muni me sa Allah bai yi gaggawan dirkakarta yanda ya dirkaki wannan mutumin wanda ya rubuta Qur'ani a kwana uku ba misa Allah bai gaggawan dirkakarta ba na farko Allah ta'ala la yumli lil zalim wani lokacin Allah yakan wa mutum kafa idan mutum ya aikata wani laifin ba kasafi Allah ke gaggawan dirkakarsa daga ya aikata ba la akwai wanda Allah na daga masa kafa har sai ma ya manta da abun ya manta kwata-kwata da wannan abun da ya aikata na laifi tukunna Allah ta'ala zai zo ya dirkake sa fa akhadnahum bakta sai Allah zai zo ya dirkake sa Yarsa ina zai sa kansa wani lokacin kuma sai idan ma Allah nufaci mutum da alheri ne kan dirƙaƙe sa da bala'i tun duniya sai in Allah nufaci mutum da alheri ne ma wani lokacin kan dirƙaƙe sa tun nan duniya domin idan aka dirƙaƙe sa da bala'i tun nan duniya mai wa bala'in zai iya zama wa'azi gare sa ya koma zuwa ga Allah ya tuba ko kuma wannan bala'in zai iya zama sababi na kankaran zunubansa ya zama kafara gare sa to idan Allah ya nufaci mutum da alheri ne make gaggawan kama su tun nan duniya ya gaggawan da sa amma in Allah bai nufaci mutum da alheri ba yakan kyale sama sai ya je lahira tukunna a kama sa da cikakkun zunubansa Allah ta'ala ya dirkake sa da azaban lahira wanda azaban lahira kuma ashaddu wa abqa yafi na duniya to in Allah ya nufaci mutum da alheri ne make gaggawan kama su tun nan duniya Allah bai susa da alheri ba sai a lahira sannan wallahi wannan abun da ta yi aiki ne na 'yan wuta wallahi wanda ya wannan aikin ana jiya masa tsoron shiga wuta aiki ne na 'yan wuta ka ji abin da Allah ta'ala yake gaya wa 'yan wuta ranar tashar kiyama Allah ce wa qilal yawma nansakum Allah ce wa 'yan wuta yau za mu kyale ku cikin wutan jihannaman nan yau za mu kyale ku cikin bala'i da azaba na jahannama kama nasitum liqa ayyamikum hadha kaman da kuka manta da ranar tashar kiyama to mu kuma yau za mu kyale ku cikin azaba ku ta konewa kamar da kuka manta da wannan rana na tashin alkiyama kama nasitum liqa yawmikum hadha Allah ta'ala ce wa ma'awakumun nar makoman ku ita ce wutan jahannama wa malakum min nasirin ba ku da wani wanda zai taimake ku a yau kun shiga uku ba ku da wani mataimakin da zai taimake ku to saboda me Allah ta'ala ya shigar da su wuta Sice ce zalikum bi annakum mutakaffim ayatin la yahuzwa saboda kun rike ayoyin Allah abin yi wa izgili ayoyin Allah kuka yi wa izgili Qur'ani kuka yi wa izgili Qur'ani kuka yi wa rashin kunya Qur'ani kuka yi wa rashin ladabi shi yasa kuka zo wannan wutan jahannama din Qur'ani kuka yi wa rashin ladabi la ilaha illallah sannan wannan aikin wallahi kafurci ne da ridda izgili da rashin kunya da wasa da ayoyin Allah da Qur'ani wallahi wannan kafurci ne da ridda ku ji da kyau kafurci ne da ridda ban ce ta zama kafura ba ban ce ta yi ridda ba yauwa amma dai aikin da ta yi kafurci ne da ridda ka ji abin da Allah ta'ala ya ce ul abillahi yanzu ka ce Allah ne wa ayati da ayoyinsa Qur'ani wa rasulihi da manzonsa kuntum tastazi'un kuke wa izgilanci to la ta'taziru kada ku ba da hanzari kad kafartum haqiqa kun kafurta ba da imanikum bayan imaninku ku riga da kun kafurta bayan imanin ku to kaji shi sa malamai suka ce wannan aikin kafurci ne da ridda izgilanci da rashin kunya wa Kur'ani aiki ne na kafurci da ridda da haka dai muna jin hankalin wannan yar fim ta gaggawan tuba da koma zuwa ga Allah mai girma da ɗaukaka sannan wannan nasiha ne ma gabaki ɗaya ga 'yan fim masu irin wannan aikin da 'yan komedi masu komedi da abubuwa na addini nasiha ne gare su gabaki ɗaya su ji su tuba su daina wannan aiki ɗin idan sun ji to shi kenan amma sun ƙiji to fa ba za su ƙi gani ba idan suka gani kuma ba za su ga da kyau ba muna fata ubangiji Allah shiri mu baki ɗaya Allah tabbatar da mu akan addini mu musulunci Allah ubangiji ya kyautata mana ƙarshe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kai wannan sako zuwa ga ita kanta Rahama Sado da sauran ƴan uwanta masu shirya fina-finai gaba ɗaya nasihar da nake mana shine mu rika tuna mutuwa mu duba ƴan uwanmu da suke faduwa dama da hagu wasu su mutu akan shimfiɗa ta dalilin ciwo wasu su mutu ta dalilin hatsarin mota dan da wani ba ciwo ba hatsari yana kwance akan shimfiɗa zai mutu ba tare da duba da na kirki ne ko na banza ba kawai in ajali ya zo kowa yana iya mutuwa ta hanyar da Allah ya kaddara masa ita ce lokacin mutuwarsa to idan muka duba wannan babu abin da ya kamace mu sama da mu ayyukan da saboda in mun mutu a can babu kuɗi ba talabijin babu fans babu kaza babu kaza duk wani abu da kake yi a duniya mutane ke zuga kaza su baka kai kadai ne daga kai sai abin da ka aikata a cikin kabarinka da ka mu kokari mu gyara domin mu tsira goba gobe alkiyama a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana gamdakatar ya ba mu a duniya da lahira wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk